ga watan al-muharram Jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci da kuma ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masjidul muhajirin inda muke haɗuwa a irin waɗannan ranaku a waɗannan lokuta domin karatu cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma muna karatu a cikin surat al'arab mun tsaya karatu da ya gabata aya ta goma sha takwas insha Allah ala za mu tashi aya ta goma sha tara a cikin surat al'arab inda zai zama darasi na darasi na hudu a cikin wannan sura ba tare da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 فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما ربكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما قال لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن لتكونن من الخاسرين Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani yadda Iblis ya tsaya tsayin daka sakamakon hasada da ta fada zuciyarsa game da annabi Adam alaihi salam wadda ta haifar masa da girman kai yawanci hasada tana tafiya daga cikin sakamakon abin da yake biyo baya sakamakon hasada girman kai yana iya biyo baya wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan zalunci sai ya shigo daga iblis girman kai ya biyo baya sannan ya wa Allah subhanahu wa ta'ala ni'imar da Allah ya masa duk gaba ta ya wasa da ita maimakon godiya ga ni'imar Allah sai zama yana kafircewa yana bucincewa ni'imar Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce masa ya fita daga aljanna ba zai zauna a cikin yana mai girman kai bai yi na dama ba bai ce komai ba saboda hukunci wani imar Allah abin da ya ce kawai a birni ila yau mai wa shi ne Allah subhanahu wata'ala bayan ya koyi annabi a bayan ya koyi iblis daga aljanna sakamakonsa dole ya fita daga cikin saboda abin da ya aika wadda hasada ta haifar masa wani to ne sai Allah kuma ya ƙara wa annabi Adam ni'ima ya tabbatar masa da wato lasisin zama a gidan aljanna Allah ce wa ya Adam ya kai annabi Adam uskun anta wa zawjuka aljanna da ku zauna da kai da matarka a gidan aljanna ma'ana aljanna gidan ku ku zauna kawai ku ci gaba da zama a cikin ta fakula min haiku shi ituma ku ci ta duk inda kuke so ko menene ko gani a gidan aljanna na ni'ima na abinci ya'yan itatuwa abinci ko menene ku ci kawai ta inda kuke so amma wala taqraba hadhihi shajara kada ku yadda ku kusanci kusa da ma wannan bishiyar kawai malamai daga cikin malaman tasiri suna sun bula bishiyar da aka hana su ci aka ce kar su kusace ta kusa da ita ma kar su zo in kuka yi haka ba ta kuna ni na nina. in kuka kasance wannan bishiyar za ku kasance daga cikin masu zaluntar kansu don kun kaucewa hanya wannan shine shaidan ya samu dama tunda hasara ta shiga zuciyarsa an kore shi daga aljanna to kafin ya shiga ya fita daga gidan aljanna sakamakon ka ya san kawai dole zai fita to kafin ya fita daga gidan aljanna to sai samu kofa ta amfani da ita sakamakon hasara da yake shi sai ku saci annabi adam alaihi salam ta hanyar nuna masa domin ya riga shi zama a gidan aljanna ina cikin mala'iku yana tare da su an halitta shi daga wuta an halitta mala'iku daga haske an halitta annabi adam daga ƙasa amma yana tarayya da mala'iku tun kafin a halitta annabi adam tun kafin annabi adam ya zauna a gidan aljanna ba a ma halicce shi ba iblis yana nan haka iblis da san ko ina tun annabi adam alaihi salam bai zama an halicce shi ba sai ya amfani da wannan dama ya zo wurin annabi adam alaihi salam da niyyar soyayya da shawari mai ke idan mutum yana bukatan alkhairi a rayuwarsa musamman ko da abin da ya shafi rayuwar duniya ne to inda ya keɓe wani amini mutum ɗaya ko amintattu biyu da basu wuce haka ba duk da shi uku kenan to duk abin da ya sa a gaba na alkhairi kare gaya wa kare gaya jama'a yana samun mai hasada wani da ya ji labarin alkhairi zai samu zai tafiya harkan alkhairi zai fara kaza harkar alkhairi zai ciyo kaza za a ci nasara za a ci riba za a samu alkhairi wani da ya ji wannan to ta tashi yake kuma duk abin da zai ya bata to zai an kira mu interview zai zai zai interview na alkhairi ko kuma an ce gwamna ko shugaban kasa ko santa ko wani mai mulki ya kira shi zai ba shi wani matsayi ko shi da sai ya a to an samu shi sai zama yana da amini wanda wani tari a matsayin dan adam yakan ji nauyin wani abu mai girma na alkhairi idan ya zo masa in ba ya yi magana da wani ba wataƙila yakan kasa rike wannan nauyi sai kasa bacci ma ko damuwa ko jin daɗi in damuwa ce ma in ba ya yi magana da wani ba amma da zarar amini ne wanda zai magana da shi in ya masa magana ga damuwar da nake ci kaza da kaza da kaza da za ka ga wannan aminin ya tsora shi akan abin da zai zama ne da izinin Allah to amini kenan amma bai hasada to sai kara wuta in kuma alkhairi ne to sai ya nemi kofa don shi ne hasada kana gaya masa alherin da Allah ya baka ko ya sa ka sa a gaba akwai alamun alheri ya zo shi to shi ne hasada hanyoyin da zai iya toshe wannan to shi yasa ba su mutum yawaita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku boye alheri neman kasuwa ne a'a neman wani mukami ne a'a neman wani matsayi ne hatta neman aure alheri ne wani za ga yana tunanin a'a wancan shine dangin matar da yake so ya nema idan ya masa magana ƙarshen ta hasadan matar a zuciyar akwai hasada na dangi ko kuma hasadar mutum da ya auri wannan mata don ka kawai sai bi inda duk zai yi sai ya kirkiro wani abu ya je ba ya sa ake so a ɓoye a suna da suna ce ku ɓoye irin wannan abubuwa amma in ya bayyana kawai sai ku bayyana abun ya riga ya wakana yawa mutum ya ta zazzabin sa a can yana hasada yau yau shi kenan abin da wani abun ya riga ya wuce ya wakana amma in dai ana cikin nema wanda kun zaga da sunan shawari da ke kai wannan wannan matar ai kaza kaza ko kuma yin bangaren matar ne je ce wannan mutum ai kaza kaza kaza inda za a tsaye da shi menene hujja ba da hujja me ka gani ka gani ne haka babu haka muka ji ana faɗa mu haka shi yasa a ganin alkhairi kaza kaza sai fito mutum to wani shine iblis ya samu wannan tunda an yi gargadi wa annabi adam wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin sai wuri da ya samu mutane kenan kawai sai sai matsi ga annabi adam alaihi salam shine Allah yake ba da labari fa waswasa lahum ash-shaytan liyubdi lahum ma wuri an tufafin gidan aljanna babu irin sa duniya da za a hada duniya da abin da yake cikinta na dukkan tsada bai kai tufa ɗaya na gidan aljanna da mutum ɗaya zai sa a jikin gida ɗaya a gidan aljanna na mafi kowa da ya fi ƙasa wanda zai shiga aljanna na ƙarshe gidansa shine ya fi kowanne ƙasa ya kai dai ya shiga aljanna da rahama amma mutane da sun wuce shi shine na ƙarshe to ya ninka gidan aljanna sau sau ɗari sau ɗari sau ɗari sau ɗari sai da Allah sallallahu alaihi ya rinka maimaita sau hamsin sama da sau goma wannan shine gidan ƙasa mafi ƙasan wanda zai shiga to kaga aljanna ba a kusanta ta da duniya da abin da yake cikin duniya to shi yasa tufafin da yake jikin annabi adam alaihi salam da matar sabawa iblis hasada ya ƙara karuwa domin Allah ya ci masa kuma ya sa to shi babban abin da ya dame shi yanzu tufafin ya fita daga jikinsu ta yadda zai fita daga jikinsu shine in su yi sabon Allah ba a saba wa Allah a gidan aljanna shi yasa kafin mutum ya shiga aljanna sai an wanke shi har abun da yake cikin zuciya yanzu misali muna zaune muna rayuwa tare mu shiga tare wurin aiki tare wurin kasuwanci tare gonakai tare abubuwa tare wani ta zan iya maka wani abu wanda zai sa ka ɗau wani fishi a zuciyarka a matsayina na ɗan adam wataƙila wasu mutane su su sulhunta amma ƙarshenta har mutum ya bar duniya yakan kino wannan abun da fi ciwo rai amma ya haƙura an sulhunta ya ce ya yaje amma fa in ya kino abun sai ya ji zafi wani ba don da ya fi ya fi ba sai ga mutum ya ji wannan amma yake an kira ya amma ba ya ke fita a ransa saboda shi dan adam to kafin mutum ya shiga aljanna akwai wani wata bishiya da sai an ga guri ruwa sai an cire mutum wannan abu shine wani za'ina ma fi suduri min hilli eh, duk wani hilli da da kake tuno shi don kar ma ka ga mutum a gidan da ka harare shi to ai riga an cire wannan abu ka manta wani ya ci kawai shi kenan ba zai tashi zuwa zuciyar mutum ba sai mutum shiga aljanna yasa kowa aka gani kawai ihwanan Allah ya ce sun zama ƴan uwan juna ƴan uwan taka na gaskiya a duniya muna zama ƴan uwan juna amma wani ta yi to to wani kan tsawon Allah amma ba kana hakuri ne sai eh, kuma dan wani gani kana dai hakuri ne to amma ƴan uwan taka na aljanna ba irin wannan babu wani a wani to shine iblis ya san in dai mutum yana cikin aljanna iya saba wa Allah bisa dokar da Allah ya ba shi ba zama aljanna kuma tufan aljanna ba za ta zauna a jikin mutumin da ya saba wa Allah da gangara ba haka shine fa waswasa lahu shaytan sai shaytan ya sanya musu waswasa waswasa shine waswasi da mutum yake ji kawai a cikin rai misali ba wai kai ne ka kirkiro shi ba zuwa kawai kire har kawai mutum ya ji cewa ya yi kaza in yi kaza ba zai samu kaza in yi kaza haka kawai mutum yana zaune a masallaci ma a zuciya sai ta tafi kawai ta kai shi ga sako ta dawo da shi kuma yana zaune a masallaci yana sauraron karatu kuma yana karatun da kaza amma sai zuciyarsa ta raya masa wasu abubuwan da bai kamata a ce shi din nan ya rayu wannan to amma da ke zuciya ce. kuma iblis yana gudana a jikin dan adam kamar ji za ka fa wasu wasu lahu mai shaytan sai shaytan ya sanya musu wasu wasa ina ji ta wasu wasu mutum kawai ya rinka ne wasu abubuwa ya lahuma ma wuya ya yi haka ne don ya yaye abun da aka yi musu tufafi da shi ya yaye shi a jikin su don tubar da ya ganta a jikin su kawai hankalin da ke da tashi kuma hasara tuban gidan aljanna haka yana so ya yaye musu abun da ma a anhuma min ma abun da aka yi musu tufafi aka yi musu tsari da shi daga al'auransu al'auransu ba ya fitowa saboda adon tufafin gidan aljanna shi ne sai zo wa kala sai ya ce wa annabi adam ma na ha kuma rabu kuma an habihi shajarar illa an ta suna malakai au ta suna milan khalidi ya ce musu ma na ha kuma rabu ubangijin ba komai ya sa ya hana ku an habihi shajarar kar ku je ku taɓa wasu bishiyar ba illa an ta kuna malakai ne sai dai in har in kun taba can za ku zama malaiku ne guda biyu da kai da matar au ta kuna min al-khalidina ko kuma za ku zama to daga cikin masu dawwama a gidan aljanna har abada ba mai fito to kaga wannan Allah ne bai ya halice su ya su zauna aka ce wa ya adam kun an wa zawjuka al amma iblis shi ne zai tare mutu ya taryawa ya yi ta yi har sai ya rinjaye mutu don wanda yake gidan aljanna Allah ya halitta shi ya ba wa mala'iku umarni su yi masa sujjada a ba su girmama amma ya manta duka iblis in yana zuba wa mutum abin da yake so ya yi to sai ya mantar da mutum in ayoyi kake ji da su a haddace zai mantar da kai su a lokaci ga ayoyi ga tafsiri ga kuma duka mutane a cikin kai wani ne yayi haka eh a cikin da ya Ya eh, saboda iblis idan yana sawa mutum abin da yake so yi to sai ya mantar da shi abin da ya sani wanda za su hana shi wannan da ka shi hannu biyu duka yake amfani da shi, yana mantar da mutum abin da zai tunatar da mutum ya yi ya ce kai ba zan yi ba a sai ta samu mutum daɗin wannan abu ta kawata wa mutum wannan abu har sai mutum ya yi don ya manta ko in ya shiga ciki shi ke da zarar mutum ya yi iblis ta biya bukata sai ga kawai tukunan mutum kuma sun wa tunani ni ne na yi kaza sai mutum ya sun wa tunani daina shiga cikin jama'a sai sun wa tunani daina fita sai sun wa tunani ka ko na yi abin da bai taɓa tsammanin da yi ba. Shi ka kullum mutum ke neman tsari daga shirin iblis. Neman tsari daga shirin iblis ana so ko yaushe ne kawai. cikin sujjada cikin koyaushe daga cikin farkon abin da iblis yake yi da mutum tsakaninsa da ubangiji ya samu karanci wajen ambaton Allah idan mutum ya samu kasala wajen yawan ambaton Allah to hanya mataki na farko idan ya manta Allah ya daina ambaton Allah to zai iya jefa shi ga shirka zai iya jefa shi ga miyagun zunubi to shi ke an ci nasara za ku zo ya samu Yake ubangijin ku bai hana ku cin wannan bishiyar ba ba sai don mai kar ku zama mala'iku guda ko kuma kar ku zama to masu dawama a gidan aljanna wannan shine yasa wa qasamahuma kuma sai rantsa musu da Allah kuma mutum da in an ji gunta in an yi rantsuwa yakan yadda to shi mutumin kirki yana da yana rantsa da Allah da gaske don ka annabi adam alaihi salam iblis ya zo wa qasamahuma shi yasa mutum ya lura da mai hasada duk hanyar da zai da daɗin magana da lallafa mutum in ta kama ya rantsa sai rantsa ya kan karya to da shi hasada ce kawai sosai don kar ka samu wannan abu don kar ka sayi wannan abu don kar ka shiga wannan harkar sai rantsa don kar ka auri wannan mata ko ko don kar a aure da ita ga wannan miji ko don kar a sayi wancan gurin ko don kar a dukkan abin da yake so kar mutum ya sayi wannan gida kar ka sayi wannan filin ko kar ya sayar ko ne duka wani abu da zai zama alkhairi ne mutum idan ya yawaita magana to sai ma haka da shi ka da idan sun shiga sai su ke za su kai ka da na nesa da na kusa wani dan uwan mutum dangantaka ba ta hana hasada uwa ɗaya uwa ɗaya hasada yana shiga tsakani to saboda haka wa fasan wa ba sai rantse musu da Allah ya ce inni lakuma wallahi ni gare ku laminan nasu hina ina biya muku magana da ta dace annasiha ita ce magana da babu matsala a cikinta magana da ta dace sai za ki cewa wani ya yi mana nasiha za ka ce wani ya mana nasiha mana ya gaya mana magana da ta dace ko ya lazanar da mu kan mu yi kaza wanda wannan abun sharri ne ya kuma umarce mu yi kaza wanda wannan abun alkhairi ne shine ma'anar nasiha za ka yi wa ƙasama kuma ya rantse da Allah da girman Allah kuma lakuma lallani gare ku Lamina na nasu da wallahi ina cikin masu gaya mun magana kwarai daga wannan iblis ne ya yi wannan fadallahu ma bi goro Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fadallahu ma bi goro iblis sai ya gama da su ta hanyar jefa musu gururi rudani wasu malamai akwai bayanan isra'iliya da yawa a nan wasu malamai suka ce da ya gwada annabi adam zai ba sai koma ta wurin hawa ya gaya mata abubuwa ne kuma mata suna da sha'awar kawa suna da sha'awar dawama cikin daɗi suna da sha'awar kaza suna ta sai ta ce masa a inda haka ne kawai da zai hana shi kuma namiji yawanci a cikin iyalan mutum yawanci wanda ta zama uwar gida ko kuma wanda ta zama to ta san mutum sosai ko kuma wanda yake jin nauyin ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ke yan halitta kuma a cikin iyalansa tun da khadija ta rasu khadija duk abin da ta gaya masa na shawari in dai shawari ne akan rayuwar duniya to baya sanin ba wahayi a kan hoto domin ba a fara masa wahayi ba ya aure sannan tukuna a fara masa wahayi amma ita bai aure wata ba har ta rasu amma lokacin da yake da mata tara wanda take da matsayi mai girma a gurin sai ita ce ummu salama duka matan tare da cewa a habbul misali ne ita ce Aisha radiyallahu anha amma in dai suna so a yi magana ta ku ya yadda cewa eh ai to sai su ce to mu ga wa ummu salama in yaje kwananta to ta ga yawa domin kowace in ta gaya mata yana iya gaya mata abin da ya dace da ita amma in ummu salama ne yana jin nauyi ita haka Allah ya yi mai haiba ce idan haka ummu salma radiyallahu ta'ala anha tana da wannan biyu wannan shine ita ma iblis sai gangara ta gurin hawa bayani isra'iliya alhabi ibn kabir rahimahullahu ta'ala da yayi bayanai anan da bayanin maciziya da aka yi da bayanin inda suka sauka da bayanin cewa an yi gefen hawa da sauransu yace kulluha bayan isra'iliyat wallahu a'lamu bi sihhatiha eh Allah ne ko ya inganta hakan ne ko bai inganta ya ga bincike kenan da abu da su ne sun fi kwamfuta da jike eh, alhali kuma kai wani ne sun fi da idan suna bincike duka ayoyi za su zubo da su a hadisai ka ga mutum cikin dare daya ya zubo hadisan alaihi sallallahu alaihi wasallam kamar dubu ɗari biyar ya ɗauko wannan hadisin ya ka ajiye shi ya ɗauko wannan hadisin ya ajiye shi kuma gari bai waye su kawai aikin su kenan haka Allah ya yi su mai aiki haka sai ya to yake faɗin cewa a faɗi isra'iliya to misali ya je ta ɓangaren ta ita tana da rauni mace tana da rauni idan aka faɗi abu na na bunƙasa to mace wacce tana tana karkata zuwa da to za su zama malakai wani tari mace ta kan ga cewa eh, namiji shi mijinta ya eh, dama yana da ɗan tsauri a guri kaza ma ita ta san yadda za ta yi da ta zo aka yi ta biyo masa cewa ina da kawai ne ina da ne ta ji da kuje suna ta dariya ko da mun taɓo su su haka su da haka sai aka ce ita ta nuna tana da mun ba damuwa za mu zama malakai ko kuma minar khamidina suna da tashi okay annabi adam alaihi salam Wajen badallahu ma bi gurur falamma za qashajarata badallahu ma sawatu lokacin da suka ɗanɗani wannan bishiyar suna ɗauka kasan abin da aka hana mutum shedan ya fi yawa mutum zina za ka zo da abinci nan a ajiye mana a tire kowanne ga tire a gaban mutum biyu tire ga abinci nan ga nama irin wanda ake so ga me irin wanda ake so duk akan tire ne ana ka zo da wata langa da wani abincin da bai kai wannan ba a rufe ka aje ta ana mutum za ka gani yana ce amma yana duba zuciya su zafi wai ne ne a cikin langani ne ne a cikin wancan kulan ka to ita ne duk kayan da ake buga shi a gaban sa a zai ce wancan kulan ita ne ne eh, sai ka ji waya ce bude wani mene ne Allah ce wani sai ya zo ya bude a ah, duk ɗaya ne shi ke nan sai ba hankalin da ba amma in bai bude ba hankalin da ba zai taɓa kwanciya ba wani sai ya bada labarin kula mun ci abinci kala kala abu da kawai ba zan ce na ci ma akwai dai wata kula da daga yi eh, ban san me a cikin ta komai ba ya ci duk abun jin daɗi amma sai ya bude labarin kula saboda me saboda an rufe ta ba a kawo gaban sa da to haka dan adami ne kuka asali annabi adam alaihi salam haka muka samu iblis da ya amfani da wannan dawa ma za ka shaida wata suna ɗanɗana wannan bishiya ba da lamu ma sau'atu ba kawai sai tsire sai sai bayyana ba tuɓe kayan aljanna suka ba tuban ne kawai sai zuri a jikinsu ba da lamu ma sau'atu ba don ba za a ci ba za a saba wa Allah a gidan aljanna a nuna badat lahu ma sau'atu ma kawai sai ga yana ganin al'auran matansa dukkan mala'iku za su iya gani sai ta ga tana ganin al'auransa dukkan wanda yake gani mala'iku za su iya gani badat lahu ma sau'atu wanda yana bayyana gare su wa tafika wa yakhsifani alayhi ma min wara janna sai suka rinka tsinko bishiya ganyen bishiya na aljanna anan ma alhaji ibn kafir yace ganyen tin na mali wallahu a'lam ya ci ganyen ti suka rinka ɗinko ganyen bishiyan ti sai su kulla wannan ganyen da wannan ganyen wannan ganyen da wannan ganyen wannan ganyen da wannan ganyen har suka tare wannan kawai wa tafika yaqtifani alayhi ma min waraqil janna annabi annabi adam alayhi salam sai fita a huje ita kuma tana mai sabon sani na za su je wana dawo ma ba, hmm. sai ubangijin sai ya jira su har Allah subhanahu wataala ya kira nabi Adam ya Adam a tafi domin yanzu kai da kake gudu da gani kana tsaye cikin nutsuwa ka fita a guje ni kake guduwa da nabi Adam ya ce ya rabu bista hayaitu min wallahi kunyan ka nake ka ce kan na ci bishiyar da na ci bishiyar ga al'aura ta a waje ina jin kunya kai nake jin kunya ya Allah za ka wani dahu na rabu kuma ubangiji sai kira sai ce alam an haku ma an ci kuma shekara ban hana ku cin wannan bishiyar ba kusa da ita ma na shekar ku ne wa kulla kuma kuma ban ce muku ba inna shaytana shi shaytan kuma gare ku aduwwun mubin mai bayyanannen gaba ne kuma mai fadin kuma ne shi Ka ga wani fa annabi adam alaihi salam to mu ko a yanzu ba mu zai gaba wannan magana sai kai mu'amala makiyinka yana jefa ka akan wani abu kai ka samu alheri ba sani ya zama ka da na masoyi yana kyashin abin da za ka samu kaga iblis bai yi nadama ba bai ji kunyar Allah ba shi da ya saba amma annabi adam alaihi salam sai ji kunyar Allah yace ina jin kunyar ka ne ya malamai suka ce da yana gudu sai wata bishiya kuma sai ta rike kansa dama shi mai yawan halittar gashi kuma yana da tsayi sai reshen bishiyar ya rike gashi yayyan ya wuce kansa ya ce yau bishiya arfini take ne ta ce a ba za fito inda ka zo samu halaka shi ne Allah kuma ne ka laifin maka a yau kuma ni kake zuwa sai ya Allah kunyar ka nake don na yi abin da bai kamata ne shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qala na. zalamna anfusana dukan su take a lokacin suka ce na ya ubangiji zalamna anfusana mun zalunci kanmu wa in lam taghfir lana ya Allah in baka gafarta mana ba wa tarhamna kai mana rahama ba lanakunanna min al-khasirin wallahi za mu zama masu asara rayuwar mu gaba ɗaya kaga wannan bambancin annabi adam da iblis kaga su sai suka yi nadama suka nemi gafarar Allah amma iblis qala anzirni ila yawmi yub'a kawai abin da yake kenan a bar shi yayi ta rayuwa ila yawmi yub'a amma annabi adam alaihi salatu wa sallam ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولا شيء ذكر an batun Allah an batun Allah duk halin da mutum yake ciki ko duhu ko rami ko haske ko a garin ku ko ba a garin ku in matsala ta kai matsala ko ma da Allah ya idan mutum ya wa Allah ya kuma istighfar ya tuba ya koma ga Allah Allah bai taimake shi shi Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya ga bawan cikin matsala kuma bawon ya koma gare shi ba shi Allah ya taimake shi wala shi ne abin da ya faru da Annabi Yunus alaihi salam lokacin da ya tafi ya kira mutane su yi imani ba su yi imani ba ya yi haushi kawai ya fita daga gari tunda ba za su yi imani ba alhali shi manzon Allah ne ran sai shi Allah bai ce bar gari ba sai gaban kansa ya bar gari wannan ma sakon Allah ne tare da cewa kuma sun kibin Allah ne to ai sai jira sai Allah ya ce masa fita to sai ya fita da ya fita ya je ya hau kwale-kwale ya hau jirgin ruwa ana tafiya jirgin ruwa tana tangadi aka ce akwai mai laifi a cikin waye mai laifi a yi ƙuri'a ana yin ƙuri'a ta faɗo kan annabi ne mutanen cikin jirgin gaba da suka kai wannan mutumin yadda aka san shi ba zai laifi ba wanda har za ta sa kwale-kwale tana rawa za su zubar da a sake ƙuri'a aka sake ƙuri'a ta sake ba. bayanin isra'iliya yana nuna sai da aka yi tsoro kawai ma sai ya sake fishi a lokacin ma ko sai ya tsunduma cikin ruwa da yawa kuma a tsaya ana cewa kaza ko sai ya tsunduma cikin ruwa yana tsundumawa shurur kawai sai tafi kifi ya bude bakin da sai wuce cikin cikin kifi wana da fi ba sai ya kira Allah subhanahu wa ta'ala a cikin duhu duhu a cikin lafi dufai duhun cikin cikin kifi da duhun ruwa da duhun dare duk gabata na da fi ba Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu fasta jauna da Allah ka sai muka amsa shi Allah abin da ke so kawai ka ce shi shi ne Allah idan abu ya minta ne abu ya rasa da za a yi ko jarabawa kowa yana iya samun jarabawa a talauci ko sai ya mutum da Allah mutum wai talauci ya kai talauci sai ya koma shirka halaka kan halaka wurin talauci ya yi talauci sai ya koma roƙo halaka kan halaka mutum talauci ya yi talauci sai ya koma wurin Allah ya Allah ba mai jin da ni ba zan iya jure wannan talaucin da ka tsora min ba ya Allah gaya masa da daddare gaya masa da rana gaya masa a sujjare gaya masa kana tafiya gaya masa kana zaune gaya masa bayan ka yi tayya kafin ka yi sallama gaya masa bayan ka yi sallama gaya masa da hantsi gaya masa da yamma gaya masa da safe gaya masa da daddare gaya masa da asuba ya Allah ba zan iya jure talaucin nan ba ni Allah ka kuma da ka da kuma kai kai ni haka ba na iya jure talauci ya wannan talaucin ya kure ba zan iya ba ya Allah ba ni mafita sai Allah ba zai ba ka mafita daga cikin mafita shine karfin zuciya da duniya sai ka ji kaman ba talauci da ke ciki ba fa na da su ce Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu min al-zalimin lalle ni na kasance cikin azzalimai na ba da cikai duk abin da dai laifi daga sai Allah ya fassa da mana wannan dai na hu min al-rabb sai muka amsa masa muka tserar da shi daga wancan bakin ciki da yake ciki Allah ta yanda muka tserar da shi na wa kadhalika nunjil mu'minin haka muke tserar da duk wani mu'mini da ya san cewa Allah shi ne in sai zaka ji abin da kake so ne karanta misali zaka ji dukiyar ka ce halal ce ba amma ya aka yi ta makale a ga yawa Allah abu kazan nan fa duk ka'ida ka bi ka abu yaya abun ya gagara to ga yawa Allah ba ba abun da yake gagaran Allah la yujidu shay'un fil ardi wala fis sama ba abun da yake gagaran Allah cikin sama da ƙasa da baya idan ka san Allah ka fahimci Allah kana alayka kullu shay duk wani abu wala da zai to iya wani abun da ka samu shine naka abun da bai samu ba ya kai a rayuwar ka ba ta da ka san abun da bai samu ba abun da ya samu kuma in masa Allah ya masa albarka shi ke nan magana ta sai wa mutane in mun san Allah za mu samu sauri amma wai kaza ya sa mutum ya kamu da cuta ya kamu da hawan jini ya kamu da kaza ya kamu a hawan jini ya je wa mutum ta hanyar da kawai dama ba shi daga Allah amma kawai abin duniya abin da bai samu ka ɓata lokaci a kan abin da ya samu karera a idan mun gane Allah ba mu da matsala a rayuwa don shi ne yake raba rayuwa yadda ya ga dama kuma shi ne dai. ba babu daidai a kan don ka yawan ambaton Allah a cikin duk halin da yake istighfari mafita ce ƙarfin zuciya da jajircewa da bautar Allah da tsayawa da jure wa al'adun duniya duk yana cikin lambatun Allah safiya da mare maraice Ya za a ya uzkuru Allah zikran kafira, wa sabbihuhu bukratan wa asila Annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban masu ambaton Allah Annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya bashi annabta yake roƙawa yake roƙon Allah يقول قال رب اشرح لي صدر ويسر لي امري واحل العقلة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذي واشركه في امري سبب لي كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا دم اركك كديوا ويويت تسبيح ونذكرك كثيرا مؤمتك كديوا ambaton Allah tasbihi istighfari ko mai kake ciki kai wata ambaton Allah kai wata tasbihi kai wata tabbatar da kai takar Allah subhanahu wa ta'ala yawaita faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawaita faɗin wannan kalmar la ilaha illallah da za a sanya sama da ƙasa fi mizani da duk abin da ke cikin su wala ilaha illallah fi kifa la ilaha illallah a bangare guda ne kan mizani tafi mizani wallahi ma la bihinna law anna law anna samawati sab'a wa amiruhunna wal ardina sab'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa da a ce sammai bakwai gaba daya wa amiruhunna gairi da duk wani wanda yake rayuwa a cikin su gaba daya in ba ni ban ji Allah wal ardina saba da duk kasa gaba ɗaya guda bakwai wa amiruhum na gairi da duk abin da ke rayuwa a cikin kasai din nan guda bakwai in ban da ni in ji Allah kifi kiffa a ajiye su a hannu guda na mizani wala ilaha illallah fi kiffa a ajiye la ilaha illallah a hannu guda na mizani malar bihin na la ilaha illallah wallahi la ilaha illallah za ta rinjaye su to yau za ka yi wasa da la ilaha illallah mutane suna tafiya sai su mutu mun iya su mutu mun iya magana kullum magana akwai babban alƙali a garin nan sai muna magana da shi yace ai asali baka ji an ce asali ana cewa wanda gombe da magana ya ga wani asalin wannan to da yawan magana yawan magana ya za aka ce gombe da magana to me ta za ga mutane ko ina aka magana ba ta kare an batun Allah yayi an batun Allah yayi kaɗan so da haka akwai wani bawan Allah da ya bamu labari wani ana ramma sai akwai wani mutum shi yawanci ne za ka ji la ilaha illallah Muhammadu da la ilaha illallah to wannan mutumin da yake yawan la ilaha illallah yana tafiya wata rana akan mashin din ya zo so bai ankara ba mota tifa ta zo kuma gada ne kuma duk abin hawan da ya zo to sai ko keke ne sai ya jira wancan ya wuce wannan ke ya karwa kawai sai shiga yace shi dai bai sani ba yana cewa la ilaha illallah sai ganshi a tsallakin garan ta law anna samawati sab'i wa amiruhunna ghairi wal ardina sab'a wa amiruhunna In inji Allah dukka sama guda bakwai da duk abin da yake cikin su banda Allah da ƙasa guda bakwai da abin da yake cikin su gaba ɗaya banda Allah a ɗora su a ɓangare guda a ɗora la'ilaha illallah a ɓangare guda la'ilaha illallah za ta yi da yake su amma ba mu ambaton Allah duba saƙon Allah da suka yi sun ci abin da Allah ke kar su ci amma mai suka ce rabbana zalamna Shi ne abin da Allah ya faɗa a suratul baqara wa talaqqa adamu min rabbihi kalimatin fatawa alayhi wayannan kalimatin ne sune wayannan rabbana an anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin kalimati tana ce kalimati wasu ƴan kalmomi sune rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin mu ga su masu yin ambaton Allah masu yawan istighfar masu tuba kuma wa'innan azkarin su suke tsare sharrin mahasada. in ba don azkar da mutum yake yawan yi ba zai ga jarba a rayuwa amma da baya azkar sai Allah ya sanya zai ga wani da kalma kawai zai gama da mutum. bane sake tashi ba wani kalma kawai idan yayi wani abun da ya raya a zuciyarsa ba abun da ya raya a zuciyarsa ita take faruwa da aljanu masu taya ce hasada abun da ya raya a zuciyarsa kawai da zai raya wani nan ya zama bai da kama wannan kawai ya raya a zuciyarsa to in ba mutum yana yawan ankar ba wala ke kama su samu shine charge mai hasada rayawa a rai kawai amma idan mutum yana zakar ina da izinin Allah shi yasa yawaita azkar safiya da marice annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ya ci nasara akan makiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara sama da 60 yana isar da sabon Allah duk duniya makiya Allah har sai da ya zama musulunci ya dauka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsaya tsayin daka. su ne suna ambaton Allah safiya da marice amma mu sai dai su ya kawai abu da muka sani in ka ya bude za su yi gana wani daga cikin dan miliya to dan suna kai ko me kai abu kan bace Allah sun yana alfahari ma a ce masa shi sunansa zakiru so da ambaton Allah kai kuma ka ce kaza kai ba kai ambaton Allah sunan ba kai ambaton Allah wa ya ce maka shi dan miliya ne ta ina yana ambaton Allah to in har abun da yake sigar da yake bata dace ba to sai ka je ka karantar da shi sigar da manzon Allah su da su ne shi ambata amma mu ba ambaton Allah kuma ba mu gane menene kamata saboda wa'in abubuwa dole mu sani ala bi zikrillahi taquma innul qulub inji Allah bi zikrillahi taquma innul qulub ne ambaton Allah wala yabrah lisanuka rataban bi zikrillah kar ka yadda harshenka ya bushe baya baya yawan ambaton Allah tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah walhamdulillah dutse fa yace na san annabi sallallahu alaihi wasallam yace na san dutsen da tun ba a aiko ni na zama manzo ba a makka in ina tafiya ina zo wuce a gurin wannan dutsen ko sai in ji ya subhanallah da aka aiko shi zama manzo yace na san wannan dutsen da shi duwa fa dukkan tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه تسبح له السماوات السبع دكان سمي بكوي إن سنة تسبيح الله والأرض لقسا غباء غدا بكوي سنة تسبيح الله ومن فيهن da duk abin da yake cikin suna halittu suna tasbihi ga Allah walakin sai dai ko mutane la tafahuna tasbihawa ba ku fahimtar yadda suke tasbihi ba ka gani abin da ke eh, da eh, bishiyoyi gini duk abun da ka aje shi in rana ta kasa ya sujjada ga Allah ya da biladuhu an yamini wa shama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhilun suna sujjada ga Allah suna tasbihi ga Allah wa in min yi illa yusabbihu bihamdi amma Masu ka zo ka zauna ba tasbihi kana zaune a gaban shagonka kana tasbihi subhanallah subhanallah Alhamdulillah. kana tafiya a mashin kana tasbihi yana shiga kasuwa wanda biyu ya shiga kasuwa ya ce la'ina la ilaha illallah wahdahu la sharika da lahu mulku wa lahu alhamd wa huwa hayyun la yamutu wa bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir wanda ya shiga kasuwa ya faɗi wannan ana ba shi lada miliyan guda da abin da yayi sama kuma ana kankare masa zunubai ko babu mai daraja sai irin ta magabata haka kawai mutum ba abin da zai siya a kasuwa sai ya tafi kasuwa sai je ya faɗi wannan kalmar sai ya dawo gida mu kuma wai a kasuwar yake yi amma bai ma san haka ake ba kullum sai ya yi yanka su ne mun yi nisa da Allah yau matsaloli suka yi yawa yawa abubuwa ga sunan kawai kun kowa a birkice sai wanda Allah ya kare mutum yana kirga kuɗi amma yana birkice kuɗi ban yi a iyaka kenan sai eh, kuɗi ya kirga kuma na sani amma birkice ko hankalin da baya sa, kuma yana kirga kuɗin sa ba to me to me zaka bashi a dai dan Najeriya ko dan duniya ba ne ba kuɗi ba ne to yana kirga kuɗin sa amma yana birkice kaga ba mu so da me ka killatu zikrillah karancin ambaton Allah saboda ka wa'annan abubuwa ka ga annabi adam alaihi salam ma yana kowa ga ambaton Allah in ka dimanci ambaton Allah bi iznillahi ta'ala jaraba tana iya samun kowa amma tana da iyaka Allah yana ganin ka yawa wani sai zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala ce ku jinkirtawa ne ina jin daɗin muryar har mala'iku su saba da muryarka annabi yunus alaihi salam lokacin da yake cikin wannan kogon da yake cikin wannan cikin cikin kifi da yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mala'ikun sama suka ce ya Allah mun ji murya da mun saba jinta amma ba mu ji ta akan kasa ba daga kan kasa ta ruwa don ba akan kasa yake ba lokacin ya shiga ruwa ya zarge cikin cikin kifi mala'iku ko ba su san gaibi ba Allah ne kadai ya san lokacin annabi Yunus din da yake suka ce mun ji muryar da muka saba jin ta kaga ya saba wa mutum amma ba daga kan kasa ta ba waye wannan halitta amma kuma mun saba jin muryar Allah ce bawa na Yunus ne ya saba bai jira umarni na ba ya mun gaggawa don haka yake can yana cikin cikin kibi da kuka ji suka ce ya Allah mu ma gaba ɗaya mu mun taru muna nema masa alfarma mun saba jin muryar sai yana ambaton ka koyaushe ya Allah yanda ya shiga yanzu duk da saba maka ya Allah ya fi masa ita, tafi na karbi alfarma na ya fi sai kifi kawai ya ji kamar an sa masa gaushin wuta a ciki zai furzar da shi kawai sai wani kake a lokacin aka tsirar da kabewa aka tsirar da kabewa da zaman to kabewa tana bashi a mana kabewa tana da fa'ida da muna yara da muna ga ana batun batun kabewa a gida yanzu akwai kabewa ne ma wanda ba ana samu da su malam su mutu yanzu da su malam su mutu yanzu su suka san gari ko sai ba kawai kuje malam su ko dai ana dan dafa a gidi yawa ana dafa a gida ko ana sayarwa ne yawa ya kawo shi saboda haka kawai shine Allah ya tsirar masa da kabewa ya kafi wa ambatna alaihi shajaratan min yaqin dalilin ambaton Allah fa aka furzar da shi daga cikin kawai Allah ya ce kabewa ta tsiro Allah an ce ma Allah to in baka samu abu ba aka ce maka ko kuma in baka samu yau ba aka ce ni kofar Allah ta kare ni dole wai mu dan adam in muka ji matsala wai dole sai Allah ka aka ce maka wai a baka abun yanzu shine maslaha gare ka ka jira mana ka kuma Allah kai dai ka cigaba da gaya Allah amma muna gaggawa Allah ko ba mutum ba Allah Allah ne fadanci ake masa da gaske mutum ake masa fadanci ka je gun mutum ganin sa ma wani sai kai wani matafi baka gan shi ba wani musamman zai ce ya tafi abuja wai ganin wani a ce masa sai kayi kaza sai ya gama zuwa ya gama sati bisa ce ina ai ya tafi kasar waje ya hudu kana nan kana to Allah ka bar shi kana ta jiran wani ya hudu ya tafi bai ma san kana ba Allah kan duk inda kake ya san kana wanda ya san wanda yake cikin duhun duhun kai akai shi da ya san ka kana cikin mahaifiya baka zama kowa ba ya kula da kai kuma a lokacin to yanzu ne sai ka yi dabara to so na ka rashin sanin Allah ya kwana ya ya samu faru da yawa ba ma ambaton Allah ba karatun alqur'ani ba ambaton Allah amma duk abin da kaga ya dame ka a rayuwa ci gaba da ambaton Allah قول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل كان حسبي حسبي الله ونعم الوكيل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله كما يقول ميزان ميزان subhanallah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tamla'ul mizan kana cewa subhanallah subhanallah ranar tashin alkiyama ita kadai kawai za ta cika mizanin subhanallah walhamdulillah da alima bai da samai wala. suna cika tsakanin sama da ƙasa da za ka ga ladan da take ba amma ba ma yi ba ma yi in za mu yi ma misali kawai haka nan kawai kamar wasa in za ka ambaci Allah ba shi tayin kuma ka yi da zuciyarka ko kana halin tafiya za ka yi ambaton Allah da zuciyarka kana tafiya a mashin nawa ka wuce da kafa ba su da halin sayin mashin ko ba su da halin biya ma su a taɓa kona kai ba kai su ba su da halin kai ka wuce fir, ka je inda ka je ba a yi saba za ka ambaci Allah a masa wannan ni'imar kana cin abinci ka ambaci Allah nawa ba su ci abinci ba nawa ba su karya ba kai ka karya to wani ya rena abin da ya karya da shi ma yanzu karyawa wani kullum in ba sai dai umarni kawai a'a nawa ne ba su abinci ba ko da aka mu ambaci Allah ambacin Allah nan da shi ake nuna hatta bijinta da daukakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajar da Allah ya masa abin da yake ƙara tabbatar da mu'jizarsa yana cin abinci abinci yana tafi abincin daɗi yake abinci wa da fassan abinci annabi sallallahu alaihi wasallam yana ci fa habba saa sai abinci ya rinka tafi. abubakar radiyallahu ta'ala ya ji abinci yana tafi. Umar ya ji Osman ya ji Ali ibn Abi Talib ya ji sahabban da suke goyi suka ci da ya ji daɗi abinci ya ji daɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi ya dau dutse ya dau dutse tsakuwa haka zai kawar sai tsakon ya ce subhanallah ya ji shi a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabbaha tsakuwa yana tazihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ji tsakuwa nan ya dora wa Abubakar a hannun sa rabbi ta'ala sabba tsakuwan bai gushe ba yana tazihi wa da fi yadi umar umar ma ya karba masabba ya tafi. amma mu ba za mu tasbi za mu ambaci Allah ba sai mu rinka zama kawai kullum damuwa kawai sai su mutu da sai su mutu ba amfani wanda duk gaya wa su mutu ka gaya masa sirrinka abin da zai maka sai ya gulmace gulmace sai yawan magana abu kaɗan kawai da kaga alamun zaka ci nasara sai ka gaya wa jama'a ni fa yanzu kaza kaza bana gona hekta kaza zan yi wani kana gaya masa kamar wajiya maka wajiya maka ka je ka noma kawai iya abin da Allah ya baka amfani ya zo kawai gana ta shigowa da shi yawa ranar dai ba zai ine a layin wakila wallahu ta'ala Allah ya kiyaye wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala mun da za mu fito da ilmi Allah

su yi shine albarka wanda ake bin su bashi